lafiya muje mu. Bari shiga. <laughs> mu je jin mazauna. wani irin kuma mu je mazauna bayan na zo in ga lafiyar ki. Dama da dawo kuma na ji nan labari. Sai mu je in ƙara lallashin ki saboda ya ƙara kwanciya ko?

zuciya ta kulli yaumin na kwalla sannadin so Allah saki da Habib mijinki mutumin kirki mai tausayi ya taimake ni ta hanyoyi da dama hmm, sanadin so taɓan zuciya hmm, hmm, Kanuwata. To ana tafa man chatin din ke. Soyayya in ban yi chat ba me zai yi mutum yana zaune gida shi kaɗai. Ke kenan daga chatin sai bacci shi yasa ake ta fari ana kiwa. <laughs> to ya ai rainan ka ne. Yawwa kin je kin samar da ka? Abdul kuma. Wani Abdul ne? To a sama da awa ɗaya kira ne yana um, yana jiran ki. Mm. Yaya riganka ya maka kyau wannan. Kyanta taras. Kyanta taras. wallahi duk kayan da ka sa suna maka kyau shi sa kake ƙara burge yara. Ko? Mhm. In burge ki in burge ki. <laughs> Gaskiya ka. Amma na fi son ya ce ni kada kake burge. To, to da Allah ki je ki same shi. Ki kokari ki tashi ki je ki same shi. Ni fa ba na sa kana haɗa da wannan mutumin da kake kokarin tusa mai shi ni da aran wayan kamar yaya. To, yau kuma da wata za a fita? To ba ni taki. Ba dai abin da zan kalla. Kawai ne. Sarki zai ki zai fara Damuwa ta yau na samarwa zuciya. Sannan ki da fito. Kai ma sannan. ina ga ko ba a gaya miki na zo ba ne ko kuma ba ki ga miss call ɗina ba ina cikin ki ba ki ɗauka ba. Na san da zuwanka. Na sai. Ni ban damu ba. Ba awa ɗaya ba ko sama da kwana ɗaya ko sati ɗaya zan iya zauna ina jiran ki. Alamu ne rashin zuciya. A soyayya ba maganar zuciya ko rashin zuciya. matakar bawa bai samu ganin mahaɗar rayuwar shi ba. To zai taɓa samun sukuni ba. Na Allah da shi. Allah sarki Husna. Ina son ki ina ƙaunar ki sosai. Ni kuma ba na son ka. da abin da zaki faɗa ba zan damu ba. Saboda ban san yadda zan kwatanta miki irin yadda nake jin ki a cikin zuciyata ba. Dan Allah dan Annabi Husna. Ba haɗa ni da Allah. Kar abada. Ka sa abin da ake kira da iska na walar da ni kayan kara? To shi take yi. na kasa ba zuciyata haƙuri na rasa yadda zan yi in ci ki a cikin zuciyata Dan Allah ki taimaka mu ka san me mm. ka gama abin da zaka faɗa na'am ka gama eh na gode sosai da fito wannan da kika bani lokaci